بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan yammaci mai tara albarka yammaci na litinin na kuma 24 ah, ga watan safar watan biyu a shekara ta 1439 kuma yammacin da ya daidai da 13 ga watan 11 a shekara ta 2017 miladiya a irin wannan lokaci ne da izinin allah ta'ala muke karanta littafin risala wallafar ibn abi zaid al ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ji kashi da gafara ya rahamshe shi kuma wannan darasi namu shi ne darasi na 60 cicif a cikin wannan littafi ibn abi zaid al an haife shi a shekara ta 310 kuma ya koma ga allah maɗaukin sarki ya rasu kenan a shekara ta 386 ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi ya sanya wannan karatu cikin sadakatun jariya da annabi sallallahu ta'ala da sallam yace idza mata ibnu adam in qata amalu illa min thalath a ciki ya fadi yace au ilmun yuntafa'u ko kuma ilimi da ake amfanuwa da shi lalle ilalla muna amfanuwa da wannan karatu na risala wallafar ibnu abi bakr qarawani ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu baki eh 24 ga watan safa ibn abi zai alƙairawani alƙairawani mutumin qairawan qairawan sunan gari ne garin a yau yana kasar tunis garin a yau yana kasar tunis ibn abi zai alƙairawani yayi karatu a gaban malamai da dama yayi karatu a gaban malamai da dama daga ciki akwai a al shekwal faƙi qairawan abul fadl abbas bin isa al-mamsi al-mamsi mamsi yana cikin manya-manyan malamansa shi wannan malamin nashi ya rasu a shekara ta 333 hakan na akwai wanda ya kira alimu ifirikiya fi wakti babban malamin ƙasar afirka a lokacinsa shi ne abul abbas abdullahi bin ahmad al-abiyani a tunisi al-abiyani al-tunisi mutumin ƙasar tunis kunga sunan shi alimu ifirikiya fi wakati babban malamin yankin afirka a zamaninsa kenan ibn abisar al-qarawani ya yi karatu ne a gaban manya-manyan malamai da suka lakanci karatu wannan yasa kake ganin cikin kankanin lokaci kuma mutum ya Allah ta'ala ya sa ya samu karatu ne hakan nan yayi karatu a gaban al-imam al-hafiz abu maimuna darras ibn isma'il al-jarawi al-fasi hakan nan yayi karatu a wurin al-imam al-faqih abubakar muhammad bin abdullah al-abhari wannan yana cikin manya-manyan malamai sosai da sosai al'abahan kuma yana cikin manya-manyan malaman ƙasar baghdad a lokacin hakan nan ya yi karatu a wurin al'imamul faƙi abu ishaq muhammad bin ibrahim bin qasim muhammad bin qasim bin sha'aban al hakan nan ya yi karatu a wurin al'ima al-faƙi wal-hafif abubakar muhammad bin ahmad al-marwasi duk waɗannan kowannensu babban malami ne a lokacinsa babban malami ne a yankinsa baki daya ibn abi zai alkarawani yana cikin waɗanda suka yi karatu a gabansu ubangiji subhanahu wata ala ya ji kansu da gafara baki ɗayansu shi ma ibn abi zai alkarawani allah ta'ala ya rahamshe shi ya kyautata makwancinsa a yau a karatu wannan risala kuma a darasinmu na 60 kamar yadda muka ambata za mu tashi a babi na 25 wanda yake babi na 24 mun yi mishi karatu biyu ne da malam ya yi bayani akan abin da ya shafi itikafi yau za mu tashi a babi na 25 shine babun fi zakatil aini wal harfi wal mashiyati wa ma kuruju min al ma'dini wa dhikr jizyati wa ma yu'khafu min tujjari ahli zimmati wal harfiyin ibn abi a al ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tukashi da gafara ya rahamshe shi ya ware wannan babi ne da guda domin ya yi bayanin hukunce-hukuncen zakka hukunce-hukuncen zakka da kuma abubuwan da suka biyo bayanta ina fatan kun bayyanci wannan da kyau yanzu kenan mun fito daga rukunin musulunci mun shiga rukunin musulunci rukunin musulunci da muka fito shine azumi mun yi darussa a cikin babin azumi shine babi na 23 bayan da malam ya kammala bayani akan abin da ya shafi azumi sai ya biyo shi da babi na 24 na itikafi duk da itikafi baya cikin arkanun islam sai dai yana ɗamfare da arkanun islam tunda yana ɗamfare da azumi don ubangiji subhanahu wataala ya faɗi hukunce hukuncen azumi ne sai kuma ya biyo shi da na itikafi ce wala tubashiruna wa antum aakifuna fil masajid yasa malamai suke kawo hukunce hukuncen itikafi a bayan hukunce hukuncen azumi malam in ka lura da kyau za ga littafin risala littafi ne da yake bayani kan abin da ya shafi arkanul islam tukunna kafin ya biyo sauran masail arkanul islam rukuni na farko shine shahadatu allah ila illallah wa anna muhammadan rasulullah shahadatu allah ila illallah wa anna muhammadan rasulullah kaga tsarkin zuci kenan a kakkaba shirka da bid'a da canfi da kafirci daga zuciya akan haka kuma malam ya gabatar da babi na farko ya gabatar da babi na farko shine babu ma tantiqu bihil alsinatu wa ta'taqidu al af'idatu min wajibi umuri diyanat wannan kenan daga shi sai tsarki na jiki sauran sai an samu tsarki kafin a fara sallah sai malam ya biyo da bayani kan hukunce-hukuncen tahara daga tahara sai ya biyo da sallah haka sallah ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunin musulunci da ya magana kan abin da ya shafi salloli biyar sai ya biyo shi da abubuwan da suke da alaka da sallah kamar sallar juma'a ita ma nau'i ce a cikin sallah sallar matafiya anan muke magana kan sujjada domin sujjada a sallah ake yin ta kuma sai muka yi anan sai muke magana kan sujudu tilawa ina fatan kun bai tona da kyau har muka biyo salatul istisqa salatul khawfi salatul idaini duk abubuwan da suke da sallah muke yi har muka rufe akan sallah ta jana'is kuma galibin littattafai suna kammala kitabu sala ne da abin da ya shafi hukuce-hukucen jana'is ina fata mun fahimci wannan daga nan sai muka shigo azumi kenan a rukunan musulunci yanzu mun yi rukune guda uku kenan a baya a shikashikan musulunci mun yi shika-shikai uku mun yi shahadatu Allah ila illallah wa anna Muhammad rasulullah tun a na farko sannan kuma sai muka yi abin da ya shafi hukuce hukuncen sallah kama daga Sarki da kuma ita karan kanta sallah na uku shishike na uku shine hukunce-hukuncen azumi yanzu abin da ya rage mana abu a shika-shikan musulunci a littafin risala shine zakka da kuma aiki hajji kullum da ke ko shi ya sa malam ya kawo wannan babi na zakka wanda ya biyo shi na hajji ubangiji su bani wata ya mana jagora ya mana gamdakatar ya mana muwafaka za ga duk littafan bayani suke yi akan abin da ya shafar kunan musulunci malam ya ce babun fi zakatul ain wannan babi zai yi bayani ka abin da shafi zakar kuɗi babun fi zakat al'ain wannan babi zai yi magana ka abin da shafi zakka ta kuɗi wal harsi da zakka ta amfanin gona wal mashiyati da zakka ta dabbobi waɗannan su ne nau'uka guda uku da ake musu zakka qala rahimahullah wa ma yakhruju min al da kuma bayani na zakka da za a fitar na abin da ya fito daga baramuwan zinari daga makwantan zinari wa zikirin jizya da kuma ambatan jizya duk za mu samu a cikin babi da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu inna man mushrikuna najasun fala masu masjidil harama ba'da amin haza yake cewa ah, qatil alladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasulu wala yadinuna dinal haqqi min alladina utul kitaba hatta yuwa jizyata a yadin wa shi ne wa zikirin jizya da kuma ambata abin da shafi jizya wa ma yu'khafu da kuma abin da za a karba min tujjari halin zimma daga 'yan kasuwa masu kuɗi na kafaran amana wal harbiyin da kuma kafaran da suke su ba na amana ba ne su yaƙi ne kawai a kore shi tsakaninmu da tsakaninsu sai kasuwanci ya biyo da su me za a karba a hannunsu duk za mu samu waɗannan bayanai a cikin wannan babi kenan babin yana dauke da abubuwa kamar zakatul aini ɗaya kenan zakatul harfi biyu kenan zakatul mashiyati uku kenan zakatu ma ya khuruju min al ma'adini hudu kenan duk da shi a cikin shi akwai rikas shi kuma rikas al khums ne ba zakka ba wa zikir jizyati biyar kenan kaga sai ce wa zikir jizya dan jizya ba zakka ba ce da kuma jizya biyar kenan wa ma yu'khadhu min tujjari ahli zimma shida kenan wal harbiyina bakwai kenan duk sune abubuwan da za a faɗi a wannan babi na 25 sai dai a babi a wannan babi na 25 malam bai ambaci zakkar dabbobi ba a ciki ya ambace ta ne a babi na 26 da ke gaba kaɗan sai ya ware shi su da guda a kan abin da ya shafi zakata dabbobi babi na 26 ya ce babun fi zakatil mashiya babi da zai magana a kan abin da ya shafi zakata ta dabbobi babi da zai yi magana a kan abin da ya shafi ta zakka ta dabbobi kullum da ke ko a nan a babi na 25 ya ambace shi a sama amma bai yi bayanin zakatul mashiya din a cikin shi ba sai a babi na gaba ya ware amma sauran duk za mu same su a cikin wannan babi din amma zakar dabbobi malam ya ware mata babi ne mai zaman kanta kenan da babi na 25 da babi na 26 duk suna magana ne akan abin da ya shafi zakka kullum da ke ko hakan nan ma sauran abubuwan da suka biyo baya akwai zakka ta zakatul fitri zakar fidda kai kamar babi na 27 babi na 27 ya kasance ne a zakar kono zakar fidda kai saboda zubin da malam ya yi zubin babi babi babi kuma wanda muke karanta a muwatta kitab a ƙarƙan shi sai abuwa kullum da kyau ko wanda muke karanta isiya bab a ƙarƙan shi akwai fasali amma wanda muke a nan babi ne kadai babu kitab babu kuma fasali saboda haka yanzu babi na 25 da babi na 26 da babi na 27 duk akan zakka su babi na 26 yayi magana kan zakkar dabbobi babi na 27 yayi magana kan abin da ya shafi zakkar fidda kai zakkar kono sai malam ya kawo ta a babin zakka bai kawo ta a ƙarshen azumi ba domin tana amsa sunan zakka ne kene yanzu da babi guda uku 25 da 26 da 27 duka aka abin da ya shafi zakka na farko zakkan na mece ce idan aka ce zakka me ake nufi zakka a gundarin bakin larabci da kuma zakka a harshe na shari'a zakka a gundarin bakin larabci ita ce annumu wa ziyada ita ce annumu a zakatu lugha annumu wa ziyada annumu haɓaka wa ziyada da ƙaruwa annumu haɓaka idan aka ce abu yana haɓaka abu yana ƙaruwa ke kulwar da ke ko ita ya kira da azzaka a gundarin bakin larabci amma a yare na shari'a da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce buniyar islamu ala hamsin shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa sala wa ita'iz zaka da kuma ba da zakka me ake nufi a nan haka da mala'ika jibri ya tambayi shi ya ce fa aka bi ni an islam qala al islam an tashhadu allah ilaha illa allah wa muhammadar rasulullah wa tuqima sala wa tu'ti zaka me ce zaka to wani shine ma'anar zaka shar'an muna da zaka az-zakatu lugha ita ce an-numu wa sai kuma az-zakatu shar'an idan aka ce a shari'a ma'ana a hadisi da muka karanta da ayoyi da muke karantawa idan aka ce zakka shine ibaratun an shay'in makhsus ibaratun an shay'in makhsus yu'khadhu min shay'in makhsus idza balagha qadaran makhsusan bi zamanin makhsusin yusrafu ila jihatin makhsusa wannan shine ta'rifin da mai ya kawo shine ta'rifin da mai ya kawo idan aka ce az-zaka ibaratun an shay'in makhsusin magana ce akan wani abu da aka ware shay'in makhsusin wani abu da aka ware wannan abin da aka ware shi ne zakka kuna jina da kyau in ka ji an ce zakka wani abu ne ana magana ne akan wani abu da aka ware wannan abin da aka ware shi ne zakka awaki arba'in zakka su nawa ɗaya kun lura da ke ko wannan ɗaya da aka ware a cikin arba'in ita ce zakka sauran talatin da tara ba sunansu zakka ba sunansu dukiyar da aka fitarwa da zakka kun gane bambanci ko wannan ɗayar da aka ware ita ce zakka shanu 30 zakkarsu ita ce nawa saniya ɗaya wannan saniya ɗayar ita ce zakka sauran shanu 29 ah, da tara da aka rage sunansu dukiyar da aka yi mazakka ba sunansu zakkar ba kuna jina da kyau ko shanu abin nan raƙuma raƙuma biyar aka ware zakasu ita ce akuya daya ko tinkiya daya wannan tinkiya daya da aka ware ita ce zakka kaga ibaratu an shay'in makhsus miliyan 40 uh-huh. miliyan daya wannan miliyan daya da aka ware a cikin miliyan 40 wannan daya ita ce zakka shi yasa yace ce ibaratun an shay'in makhsus wani abu da aka ware wannan ɗayan da aka ware shine zakka mun gane wannan yu'khadhu min shay'in makhsusin ana karɓar shi ne daga wani abu da shari'a ta ware kenan zakka ba a komai da komai ake karɓa ba ana karɓar shi zakka ne daga waɗansu abubuwa wararru waɗansu abubuwa keɓantattu na farko keɓancewa ta farko wannan abin ya zama alas. domin Allah ta'ala cewa ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ya ayyuhal ladina amanu ya ku dukkan waɗanda suka yi imani anfiqu ku ciyar ku bayar ku fitar da zakka min tayyibati ma kasabtum daga abubuwa na halas da kuka nema kuka samu na halas kun ga min tayyibati daga na halas kenan kaga kare mutum ya yi sana'a kare ba a fito mai da zaka ko alade ba a mai zaka ko mutum ya tara hanya ya tara kudin abin nan ya mutane fashi da makami ko ya tara kudin kidnapping a uzbillah afanin lahwa iyakum duk waɗannan baya musu zaka domin haramun don bai zama a tsayi ba domin ga ta wannan ɓangaren kenan kaga wannan halas ta bangaren alkasu kullura da kyau ko sai kuma ta bangaren al'ai shi abin da ake fitowa da zaka kaga shi ma abin da ake fitowa da zaka shi zatin abin ba komai da komai ake fitowa da zaka ba kamar kaji ba a fita musu da zaka a ce idan ka kiwata kaji talatin to da talatin da ɗaya zakka ne babu sai dai idan mutum yana kiwon yana sana'ar sai da kaji sai ya fito a zakar. kuɗi to kenan yu'khadhu min shay'in makhsusin ana karɓar zakka ne daga wani abu keɓantacce ba daga kowane abu ake karbar zakka ba ai kun ga misalin da muka bayar ɗansu mun ba da misalin awaki kira ana karɓa daga cikin awaki shi sa muka ce awaki arba'in a ɗauki ɗaya ɗayar ita ce zakka sauran kaga ita awaki yanzu na cikin al'amwal azzakawiyya dukiya da ake fitowa da zakka hakan nan albaka shanu suna cikin al'amwalu azzakawiya dukiya da ake fitowa da zakka hakan nan raƙuma hakan nan kuɗi zunzurutunsu kuna jina da ke ko hakan nan kuma urudu tijara kayan sayarwa kaya da kake sowa kuma ka sayar shi ma ana mashi zakka haka duk waɗanda su zama al'amwal al zakawiya hakan nan amfanin gona ana mai zakka amma ba kowanne kaga alayyahu mutumin da ya noma alayyahu ko ya noma kabeji kun lura da kyau ko kaga wannan wannan ba a mai zakka sai dai idan dama shi noman kuɗi yake yi kun gane ko daga cikin kuɗi ne ya noma in ya girbe a juya kuɗin a yi kaza a yi kaza to kaga nan zai bi noman kuɗi ne amma dai a matsayin shi dai shi dai ya yi noma haka to kaga kenan zakka ba a kowace dukiya ake karɓa ba shi yasa ya ce yi ukhadhu min shay'in maksusin ana karɓa daga wani abu kibatacce idza balagha idan wannan abin ya kai wani abu ƙididdigagge shine nisabi shine idza idan ya kai wani gwargwado da shari'a ta wani wani gwargwado da shari'a ta wani kaga idan awaki ne ya kai 40 zuwa sama kenan kasa da 40 kasa da 40 ma'ana 39 na awaki ba a musu zakka don bai kai kadaran maksusan ba shanu 30 kenan shanu 29 bai musu zakka domin bai kai kadaran maksusan ba raƙuma biyar kenan raƙuma hudu bai musu zakka domin bai kai kadaran maksusan ba sai sa ya ce idza balaga kadaran maksusan idan ya kai wani wani abu gwargwadajje wani abu aunanne wani abu kididdige hakan nan kuɗi ya zama na ya kai 20 dinar ko kuma mi'ata dirham ba ga idan bai kai ba har yanzu bai zama abin da za a mishi zakka ba shi sa ya ce idza balaga qadaran maqsusa idan ya kai wani gwargwado wani abu ke da kake bi zamanin maqsusi da wani zamani da aka kebe wani zamani da aka kebe zamani da aka kebe a dabbobi da kuɗi shine hawalanil hau shekara ta kewaye shine zamani kididdigagge ƙayyadajje kewayowar zamani shekara amma abin da zamani da aka keɓe ma abun amfanin gona shine ranar da aka gyara shine gyaran shi wa hu yau ma hasari to haka bi zamani maksusin zamani keɓantacce kun da kyau ko zamani keɓantacce na abin da mutum ya samu kaga da aka ce kuɗi shekara ta kewayo mana shekara ta kewayo ma kuɗin a ranar da ka samu kuɗi misali yau mana 24 ga watan safa 24 ga watan safa sai ya zamana a yau din nan gwamnati ta sallame ku ta ba ga kudin fanshin ɗinka miliyan 35 to ba a yau za ka fitar da zakarsu ba ko kuma gwamnati ta muku odoji ta ce duk ma'aikacinta ta ba shi miliyan goma goma kawai sai ka ji ƙirilin ya shigo to haka daga yau ashirin da hudu ga watan safar idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa ashirin 24 ga kudin suna na araye sun kai zakka idan kuma sun bi ruruma an biya bashi an gyara gida ko an sai gida an sai mota an yi aure ko an kara aure kaga shi kenan kuɗi inda mata sun ce ai shi ne kawai to kun ga shi ne ma'anar wannan kenan abin da ake nufi da shekara ta wa kudin shekara ta wa kudin a lissafin ranar da ka samu a lissafin ranar da ka samu ba wai a watan ramadani ne watan zakka ba ko watan muharram shine watan zakka ba a watan zakka zamanin zakka shine kewayewar shekara a zamanin da ka samu yusrafu ila jihatin maksusa ana bayar da zakar ga wani bangare da shari'a ta wari to sai in ya cika wannan ne ya zama zakka yusrafu ana bai ana miƙa su ila jihati maksusa zuwa ga wasu ɓangarori da shari'a ta wani shi inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa bin sabili fariidatan min Allah wadan sune jihatin maksusa to idan mutum yayi wannan shine ya fitar da zakka amma idan mutum ya ware zakar min shai maksus din kuma ya kai kadar maksusa din kuma ya cika shekarar wurin rabawa wurin rabawa sai ya raba ba inda ya dace ba bai zama zakka ba ya dai ba da sarga ko ya ba da kyauta har yanzu ana bin shi bashin zakka misali sai ya ba matashi shi ba wajibi bane ce da wajibi ne ce da matashi don haka ba zai ba matashi zakka ba ba zai ba matashi zakka ba irin ya ba matashi zakka ba zakka ba ce ina fata kuma bai tona da in ya ba matashi zakka har yanzu ba ta zama zakka ba ana bin shi ba shi saboda ka ce yusrafu ila jihatin maksusa ana ba da zakar zuwa ga wani bangare da shari'a ta wani ko kuma ya ba da zakar ga wani abokin shi hamshakin attajiri wani abokin shi hamshakin Attaji zai aure da ɗansa ko zai aure da yasa shi ma sai ɗibo miliyan uku cikin kuɗin zakar da zai bayar sai ya bashi ya ce ga wannan kun da ke ko watakila ya ware miliyan goma ne zakar da zai fita miliyan goma zakar nawa kenan miliyan 400 kenan miliyan 400 zakar ta miliyan goma ya ware miliyan goma din. sai ya ɗebo miliyan uku a cikin miliyan goma da zai raba zakka sai ya ba wani abokin shi hamshakin attajiri ya ce ga wani a sai ma baki adama ya ce baki za a sayawa sai ya cika wannan kuɗin domin lam yusraf ila jihati makhsusa bai mika su zuwa ga bangaren da aka yi ba kuna na da kyau wannan shi ne zakka saboda da malam ya buɗe mana wannan babi dole mu dole mu san zakka yasa mai iziya ya kawo nasu wannan ta'arifi yasa kuma na ɗauko mana shirya daga littafin iziya ibaratun an shay'in makhsusin yu'khadhu min shay'in makhsusin idza balaga qadaran makhsusan bi zamanin makhsusin yusrafu ila jihatin makhsusa guda biyar kenan sai ka lissafa biyar sannan ka ji ka haddace ibaratun an shay'in makhsusin yu'khadhu min shay'in makhsusin idza balaga qadaran makhsusan bizamanin maksusin yusraf ila jihatin maksusa biyar kenan wannan su ne definition ɗin zakka su ne ta'arifi na azzaka da malam ya ce babu fi zakatul aini babun da zai yi maganar zakar kuɗi kenan kuɗi yana cikin abubuwan da ake fitarwa da zakka domin ya ce yu'khadhu min shay'in makhsus yu'khadhu min shay'in makhsus kenan kuɗi suna ciki kun da ke ko hisa ya ce babun fi zakatul aini babin da zai bayani ka abin da ya shafi zakka ta kuɗi kenan kuɗi yana cikin al'amwalu azzakawiyya in ka ji an ce al'amwalu azzakawiyya su ne dukiyar da ake fitowa da zakka kuɗi yana ciki walharf da kuma amfanin gona kenan shi ma amfanin gona yana cikin maksus ko dan yace yukhadhu min shay'in maksus kenan amfanin gona yana cikin abin da ake ma zakka walmashiya da dahu dabbobi ma suna cikin abubuwan da ake ma zakka malam ya faɗe su kuma bai tafsili zai zo a kansu qala rahimahullah wa ma yakhruju min al da kuma abin da ke fita a cikin ƙasa daga makwantar domin Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ma kasabtu kaga ma kasabtu abin da kuka nema ya shafi al'ainu da almashiya wa mimma akhrajna lakum min al-ardh haka nan ku fitar da zakar abin da muka fitar muku daga cikin ƙasa kaga zakar alhars amfanin gona ya shiga alma'adin abubuwa da mutum ya hako a ƙasa gwalagwalai zinariya da azurfa da mutum ya fitar da ita a ƙasa duk suna cikin wani ma'akarar janalakun min al-ard ma cewa ma ya kharuju min al da kuma abin da ke fitowa daga makwanta shine ma'adi shine al-iqama jannatu adin zama gidan aljanna na dindindin in mun zo bayani insha Allah ta'ala za a yi shi wa zikirin jizya da kuma abin da ya shafi jizya jizya wanda yake ba da ita shine kafirin amana shine qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه sun بعد الجزيه har sai sun bada jizya an yadin wa hum shine jizya ta ahalu zimma wannan su a karantar su ke na kamar yadda bayani zai zo wa ma yi yu'khadhu min tujari ahli zimma hakan nan kuma da abin da ake karba na a hannun yan kasuwan kafiran amana a hannun yan kasuwa na kafiran amana wal yin da kuma abin da ake karba a wurin kafiran da suke su ba kafiran amana ne su yaƙi ake su suna iya kawo yaƙi a hari na yaƙi ko da yaushe kuma ana iya kai masa hari na yaƙi ko da yaushe shine alharbi shine alharbi amma azumi hukuncin su daban daban yan uwa zakka ba karamin matsayi take da shi a musulunci zakka ba karamin matsayi take da shi a musulunci ba domin duk waɗannan abubuwan da muka ambata sun biyo bayan zakka ce amma jigo a magana ita ce zakka isa ya ce babun fi zakatul aini wal harfi wal mashiya zakar kuɗi da zakar amfanin gona da zakar dabbobi na faɗa mana daga cikin muhimmancinta asali zakka rukuni ce daga cikin rukunin musulunci saboda girman zakka girma da matsayi na zakka ta kai matsayin zama rukuni shishike daga cikin shikashikan musulunci guda biyar kamar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa ya ce buniyar islamu ala hamsin shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita isaka da kuma ba da zakka zaman zakka rukuni daga cikin rukunin musulunci wannan ba karamin matsayi ne ka zakka sannan ba a bace da za a yi wasa da ita ba an samu daga magabata suna tsayawa tsayin daka su nemi arziki domin su fitar da zakka su nemi arziki domin su fitar da zakka domin fitar da zakka shi zai ba su damar cika shika-shika musuluncinsu ya yi sallah ya shaida babu an bauta da cancantar sai Allah ya shaida manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam manzan Allah da shi ake sallah ya yi azumin watan Ramadan ya je aikin hajji me ya rage mai ai malam sai ga wani ya fansama nema shi abin da yake nema yana neman ya tara abin da zai fitar da zakka dan ya zama na da ya cika musuluncinsa shiga shiga musuluncinsa kaga wannan ba wai zama yake kullum yana jira a kawo zakka ba saboda haka wannan zai nuna mana girman zakka kullum da ke ko zakka tana da girma sosai da sosai a musulunci zakka muka daɗa ci gaba abu na biyu kenan zakka haɗa suke da sallah ƙur'ani wurare da dama a cikin alƙur'ani mai girma haɗa suke da sallah ubangiji subhanahu wataala yana cewa qimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in wa qimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in wa qulu lin nasi husnan wa qimus salata wa atuz zakata kaga wa qimus salata wa atuz zakata na suratul baqara haka nan wa qimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu inda Allah inna Allah bima ta'maluna basir kaga a ciki akwai wa salata wa atu tare su ake hada su a cikin alqur'ani mai girma hakan nan da Allah ta'ala yake magana kan albirru da yace laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir a ciki yake cewa wa aqamus salata wa ata zakata wal mufuna bi adimi idza ahad kaga a ciki an hada sallah da zakka haka za ga ayoyi masu tarin yawa a cikin alqur'ani mai girma suna hada sallah da zakka an haɗa sallah da zakka sallah da zakka sallah da zakka wanda zai nuna mana matsayi na zakka fa'in tabu wa qamu salata wa atawu zakata kaga an haɗa sallah da zakka dubi girma na sallah dubi girma na sallah aka haɗa ta da zakka zaune ka lalle ilalla zakka ba a bace da ake wasa da ita ba ayoyi da dama sun zo da wannan inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasula ulaika Allah. wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa awsani bis salati waz zakati wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فكانوا لنا خاشعين هكذا هكذا آيوين صلى دا زكاة صلى دا زكاة صلى دا زكاة أولا عليه دا دامن قصر أولا عليه دا دامن قصر وكرمي وصار زكاة كرمي وصار زكاة hakan nan kuma za ka ga a wurare da dama manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama a sunnan manzan Allah sallama an bai ma zakka kulawa an bai wa zakka Kula sosai da sosai wani ya ce umirta na ƙatilan nasa hata ya shahadu allah ilaha illallah wannan muhammadu rasulullah wai wa yi utu zaka a ga a sunna an sallah da zaka an sallah da zaka haka na biyu na farko na biyu na hadisi a cikin arkanul islam da an faɗi sallah da zaka saboda girman zakka zakka tana cikin abubuwan da aka shar'anta su a shari'o'in da suka gabata a shari'o'in da suka gabata ma'ana ba wai zakka an shar'anta ta ga al'ummar manzan Allah sallallahu ta'ala da sallam ba ne kaɗai ai lura da kyau dubi yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa a a'immatan Haduna bi amrina wa auhayna ilayhim fi'lal khairati wa iqamis sala wa ita az-zaka wa kanu lana khashi'in ayat da muka karanta da su wa auha wa ja'alnahum a'immatan sai muka sanya su jagorori shugabanni yahduna bi amrina to duba ga a ciki su wa ake magana annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi yaqub duk su ake magana wanda zai nuna maka kenan ashe duk su ma sun yi zakka kuma sun karantar da zakka haka nan daga cikin ayoyin da muka ambata da su wai za a khazana misaqa bani isra'ila wai za a khazana misaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husnan wa aqimus salata wa atu zakat kaga bani isra'ila amma ka tabbatar musu da wa aqimus salata wa atu zakat haka nan annabi isa alayhi salatu wa wassalam yake cewa wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya abu na hudu kenan abu na biyar dubi inda ubangiji subhanahu wata'ala ya yabi masu fitar da zakka ya yafi waɗanda suke masu fitar da zakka ya ce wazukur fil kitabi isma'il wazukur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'd innahu shiwa kenan annabi isma'il kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa kana rasulan nabiya wa kana ya'muru zakati wa inda martiya dubi cikin tsayawa tsayin daka da yayi na kira a fitar da zakka yana umarta iyalansa kan su fitar da zakka su tsaye da sallah su fitar da zakka an faɗe shi akan waɗannan al'amura da Allah ta'ala ya ce ah, rijalun la tijaratun wala labirin an zikirin lahi wa iqamis salati wa ita izaka hakan nan kuma ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda ya yabi waɗanda suka tsaya tsayin daka wurin kula da zakka haka kuma ya zargi waɗanda suke ƙin ba da zakka kuma ya faɗi ukuba a kansu ya ce wailun lilmushiriki mushriki wailun wa wailun lilmushiriki mushriki wa wailun lil mushriki suwaye allazina la yu'tuna zakata allazina la yu'tuna zakata wa bil akhirati hum kafirun wa bil akhirati hum al kafirun o ka zakka din ba karamin al'amari bace zakka din ba kananan ba karamin al'amari bace tana da matsayi sosai a musulunci za ga ayoyi da masu tarin yawa suna magana akan abin da ya shafi zakka alif lamim tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil Allah allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuz zakata wa bil akhirati hum yuqinun duk za ga magana ce akan abin da ya shafi zakka wanda bayan kasancewa ta rukuni daga cikin rukunin musulunci dubu kuma yadda musulunci ya ta magana akan fitar da zakka an faɗi an yabi masu fitar da zakka da Allah ta'ala ya ce kad aflahal mu'minun allazina fi salatihim khashi'un daga ciki ya ce yace wallazina hum lizakati fa'ilun wanda suke fitar da zakka wanda suke fitar da zakka duwa fa saboda matsayin zakka annabi sallallahu ta'ala wasallam ya lissafa zakka cikin abubuwan da aka umarce shi ya yaƙi mutane har sai sun zartar da ita kamar yadda muka karanta hadisi ɗansu yace umirtu an nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tu zakka sai ne ce fa idza fa'alu zalika asamu minna minni dima'u kenan ba su bayar da zakka fa har yanzu babu isma yana ga cikin abin da zai tabbatar maka da girman zakka duk wanda yake musulmi ne shi ya yi musun zakka ya ce bai yadda da ita ba to fa ya kafirta ya yi ridda ya yi ridda afanin lahuwar Allah tsare baki amma wanda yake da ita ya ce ya yadda zakka wajibi ce amma shi gaskiya ba zai fitar ba ya yi bukulu kenan ko rowa ta rowa sai a sa karfi na hukuma a karba sai a sa karfi na hukuma a karba duba ga ukuba da ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar wa waɗanda ba sa fitar da saka yace ya ayu allazina amanu inna kaseera min al-ahbari wa ruban la yaquluna amwal an-nasi yace wal yaknizuna az-zahab wallazina yaknizuna dukkanin waɗanda suke taskance suke taskance suke aji suke ɓoye zinariya wal fiddata da azurfa wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyar da su domin ɗauka addinin Allah ba shirin bi azabin alim ke musu bishara da azabi ba mai raɗaɗin gaske yau ma yi kuma alaiha finari jihannan ranar da za a ƙona su da wutar a kan dukiyar finari jahannama a wutar jahannama fatukwa biya jibahu sai a yi musu lalas da dukiyar tasu yadda kake shimfiɗa abin nan tufafi a kan tebur za ka yi mai guga ba ga sala sala kake bi ba ka bi hannun riga ka goge ka zo ka bi tsagi tsagi ne ba mai suna goga ba mikiwa ba mikiwa da shi ake ma lalas ke to haka za a bi sala sala jikin mutum a dinga mai lalas da wutar jahannama don ya ƙi fitar da zakka ubangiji wata wataala ya tsare mu sai a dinga ce da su haza ma kanasu li anfusikum wa zuqu tafi ne su. haka na Allah ta'ala ya ce wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabi, wallahu bima ta'maluna khabi. saboda haka al'amarin zakka dubu ba na wanda yake fitar da zakka zakkar kuɗi ce ko zakkar dabbobi ne ko zakkar amfanin gona hukuba ce ubangiji subhanahu ta'ala ya tanadawa wanda ya ƙi fitar da zakka Allah ta'ala ya tsare mu baki da Allah ta'ala ya tsare mu baki da to wannan kaɗan kenan daga cikin matsayin zakka a musulunci kaɗan kenan daga cikin matsayin zakka a musulunci qala rahimahullah babu fi zakatil ain babu fi zakatil ain wannan babi zai magana ka abin da ya shafi zakar kuɗi wannan babi zai yi magana akan abin da ya shafi zakar kuɗi idan muka zo magana kan zakar kuɗi ma'ana idan ana magana zakar kuɗi ana magana ne abubuwa kamar haka abu na farko shi karan kanshi kuɗin da mutum ya aji shine al'ainu shine al'ainu zunzurutun kuɗi da mutum ya aji kamar yanzu a raba musu gado da aka raba musu gado su mazan kowa ya samu miliyan 30-30 su matan kowa ya samu miliyan 15 15 ina fatan kuna jina da kyau ko shi da ya samu miliyan 30 a yau kenan sai ya ɗibi waɗanda zai hidima da su ya ɗauki miliyan 10 da zai hidima da su sauran miliyan nawa 20 sai ya ajiye miliyan 20 ai bai tashi ankara ba sai ga shekara ta kewayo kuɗin miliyan ashirin tsab shekara ta kewayo mata to yanzu wannan miliyan ashirin ɗin kun ga bai kasuwanci da ita ba bai ce a kasuwanci da ita ba bai taɓa ta ba tana nan a yadda take tsabar kuɗi sai ya fita mata da tsakka hakan nan su ma matan da aka ba su miliyan sha biyar biyar watakila miliyan biyar ta ɗauka ta ajiye miliyan goma ita ma sai ga kuɗi shekara ta kewayo mata daga ranar da ta karba kun ga anan zuzurutun kudin ne suka shekara ba a juya su ba ba a taba su ba ba a musu komai ba amma sun shekara ina fatan gura jina da kyau su ma zakka ta hau kansu to kenan kun bai ce ni anan idan an zo zakka ba wa muna mai da hankali zakka ne kawai ga dan kasuwa ba za mu mai da hankali zakka ne ga dan kasuwa in mun zo tsagin magana kuɗi na biyu shine kuɗi da kayan kuɗi kuna jina kuɗi zakar kuɗi da kuma zakar kayan kuɗi kayan kuɗi da ake jujjuya su to a ne ɗan kasuwa zai shigo amma zunzurutun kuɗi ya aji ko an raba ko an biya su pension ɗinsu kuna jina da ke ko ko kuma allowance aka ba su ko kuma a wani ne ya ba shi zakka sai ya ɗauki bukatarsa abin da zai ishe shi sai ya ajiye sauran ai shekara tana dawo bai kawai kafin ya ankar shekara ta dawo shikenan su ma sauran zakka ta hau kansu muddin sun kai lissafin zakka kuna jira da ke ko ko kuma jami'in gwamnati ne wani allowance haka aka yi musu wani allowance wasu tafiya suka yi ko wani abu ne aka ba su wani allowance haka ai allowance ɗin da aka ba su yana ajiye shi ko a banki ya ajiye ko a gida ya ajiye shi kowa a ina ne kawai sai ga shekara ta kewo shi ma zai fita mai da zakka kasan shi allowance gwargwadon ofis ɗinka gwargwadon allowance ɗinka haka ne ɗaya kenan wani lokacin kuma gwargwadon wanda kake tare da shi gwargwadon allowance ɗinka wanda yake tafiya tare da chairman na local government in za su yi tafiya ganin mai na za su je lagos tare da chairman na local government ɗinsu kullum da kyau kaga allowance ɗin shi ya sha bambam a ce tare da gwamna za su yi tafiya ne tare da gwamna zuwa london ko zuwa makka ko zuwa madina kuna na da ke ko hakan nan kuma tare da shugaban kasa za su yi tafiya tare da shugaban kasa ba ana ba da allowance ba to wannan allowance din muke magana ya cire bukatarsa da ya cire bukatarsa sai ya ajiye sauran sai shekara ta kewaye musu muddin lissafin sun kai lissafin zakka za a fita musu da zakka duk waɗannan kalura ainu ne zunzurutun kuɗin ne ina fata an gane wannan da kyau to daman na ce mun zo zakar kudi za a yi muna da fuskoki guda nawa biyu wannan zunzurutun kuɗin ne tsaba shi ziryan shine ya shekara to haka za a fitar mai da saka wannan ya shafi ɗan kasuwa ya shafi wanda ba ɗan kasuwa ba haka kuma za ga wani ɗan kasuwa ya bada kuɗi miliyan biyar miliyan bakwai ya ce a ajiye mishi daga ajiye mun wannan sai ga sun shekara to duk ire-iren waɗannan ne nake magana ko wani kawai ce do Allah ga kuɗin shi ka ajiye mishi ba wai kai da kai ajiye ne ka za ka fitar da zakka ba shi ɗin da ya ajiye kuɗin shi ne ake magana zakka sai bangare na biyu a zakkar kuɗi shine zakkar kuɗi da kayan kuɗi ne zakkar kuɗi da kayan kuɗi zakar kuɗi da kayan kuɗi tana zuwa ne ga ɗan kasuwa kullum da ke ko domin shi ne yake sowowa kuma yake sayarwa yana sowowa yana sayarwa yana sowa yana sayarwa idan lokacin zakashi ya yi sai ya dan yi jinkiri kaɗan domin a haɗa lissafi domin a haɗa lissafi ya ɗauki lokacin da yake ganin zai ishe shi domin haɗa lissafi sai ya ga yanzu kuɗi nawa ne a hannunsa tsaba an ce tsaba ma'anar nirara tsabar kuɗin nawa ne a hannunsa sannan kayan sayarwa da ba a sayar ba su kuma nawa ne a hannunsa nawa ne sai a haɗa lissafarsu to kun ganin ya haɗa kuɗi shine al'ainu da kayan kuɗi shine urudu tijara kaya na sayarwa to haka duk wanda yana fitowa a zakar kuɗi duk suna bin zakka ne ta kuɗi zakar urudu tijara kayan sayarwa duk yana bin zakar kuɗi ne qala rahimahullah wal harf da amfanin gona da amfanin gona shi amfanin gona zakkar shi daban take ko da kai ɗan kasuwa ne kuna jina da ke ko kake noma noman kuma da kake yi na kasuwanci ne ana fatan kuma mai wannan da ke ko saboda haka sai ka noma masara dubu uku ko ka noma masara buhu dubu goma kuna jina da kyau wannan masara za ka fita matar saka ko shinkafa ko masara ko alkama duk dai abin da ake fitar mai da zaka za ka fitar mashi da zaka ana fata mun gane wannan da kyau to a lokacin da muke maganar zakar amfanin gona a nan maganganu biyu ne suke zuwa akwai amfanin gona da ba a fitar mai da zaka lura da wanda ya noma akwai amfanin gona da ake fitar mai da zaka lura da wanda yake juya shi kamar yadda na ambata da su a amfanin gona akwai abubuwan da ba a fita musu da zakka shi wanda ya noma ba a fita masa da zakka amma wanda yake ta'amuli da su shi sana'arsa ya sai kabeji ya sayar kuna shi da kyau ko ko sana'a shi sai alayyahu ya sayar akan haka yayi arziki mana yanzu kaga dibo ne yana cikin kayan sayarwa kamar yadda ne magana kaya na sayarwa kaji suna ciki alayyahu suna yana ciki kabeji yana ciki kaji na gidan gona suna ciki tsai yana ciki shayi mai sai da shayi di yana ciki kifi yana ciki ina fatan kuma bayanci wannan da ke wannan wannan kaga abin nan kenan wannan kaga juya saboda juyawa ake yi hakan nan makarantu da ake karɓar kuɗi islamiyu ana karɓar kuɗin laraba naira hamsin hamsin eh ni ba karatu zakarake ba eh baya yin sati balle ma shekara ta kewaye mai hakan nan duk makarantu private schools duk suna ciki makarantun kuɗi kuna jina da kyau ko duk nau'i ne na kasuwanci duk nau'i ne na kasuwanci ya gina makaranta da shi da wanda ya gina complex duk harka ce na kasuwanci kuna ji da ya gina makaranta sai ya bude ana ta a iyayen yara su ba da kuɗi shi kuma ya karanta musu da 'ya'yansu in ba su kawo kudi ba kuma ya kori 'ya'yansu ko ba ka yake ba kaga sun surutun business kenan to haka wannan ya tara ya cire kudin malamai aka yi kaza ribar shine duk juyawa ake duk waɗannan yana cikin abubuwa da ake fita musu da zakka duk a ƙarƙashin zakka ta kuɗi kenan to amma kaga zakkar amfanin gona da muke magana a wanda ake fitowa da zakka tun asalin noma shi da aka akwai wanda ba a mai fitar mai zakka a lokacin da aka noma shi amma idan ya zama ana jujjuya shi ne da sunan kasuwanci ana fitar mishi da zakka wal da kuma dabbobi su dabbobi da ake fitar ma da zakka su ne dabbobi da suke na gida su ne al'ibulu raƙuma da albakaru shanu da alghanamu awakai su ake fitarwa da zakka da sunansu a ce kwaya kaza a fitar da kaza kwaya kaza a fitar da kaza amma dawakai ba a faɗe su ba sai zama da mutum sana'a shi ya sai doki ya kiwata ya sayar ko ya so doki in za a yi dawaba a zo a yi rancin a wurin shi a je duk yana ƙarƙashin zakar kuɗi da muke magana a zo so zakar kuɗi in ka lura da kyau tana da faɗin gaske akwai kuɗin shi kansa akwai kayan kuɗi wannan kayan kuɗin na sayarwa ne ko wannan kayan kuɗin hidima ake yi a kawo kamar masu motocin kamfani ma'ana yana da kamfani kaza kaza traveling yana zuwa daga mina zuwa kano daga mina zuwa maiduguri daga maiduguri zuwa kaza zuwa duk ana kasuwanci duk waɗannan su ma za a fita musu da zakka kamar yadda muke magana makarantun private schools da za a fita musu da zakka ina fatan kun fahimci wannan da kyau to kaga a dabbobi mun faɗi dabbobin da ake mazaka su ne raƙuma da shanu da awakai kaji baya musu zakka sai dai idan na sayarwa ne hada-hadar kaji yake ta ɓangaren noman kaji kullum da ke ko kifi ba a mai zakka a ce duk wanda ya kamo kifi guda tara na goma zakka ne ba mu shi kullum da ke ko amma idan sana'ar ka sayan kifi ka sayar katan katan ake kawo maka shi kai ne dilan kifi danye ko busasshe duk yana cikin zakata kuɗi ko kuma a kana da gonar kifi ka killace kifin ai kaga wanda aka samo a rafi ai fatsakai da ko kugiya ko kaza ka sa amma yanzu wannan gonar kifi ce kai ka killace kai ke kula da su kake kirga wannan din yana cikin zakka ta kuɗi urudu tijara zakar kuɗin nan tana da faɗi haya duk haya gidaje ne duk tana cikin zakar kuɗi haya shaguna ne duk tana cikin zakar kuɗi hayar motoci ne akwai wanda yake motoci na alfarma yake ba da su haya eh? za ku yi baƙi yanzu kuna jina da kyau ko za ku yi baƙin larabawa za su zo kwana uku kwana hudu kwana biyar ko baƙin turawa to ya kaga ku kuma kun san motocinku eh ban ji ba so akwai inda za ku je ku yi rentin ɗin motoci da na waɗannan kwanakin da za ku yi ko kun da ji abin bambarkwai ne ga na wurare sosai ana yi su za ku shi sana'a shi kenan ku zo mota ajin da kake bukata duk waɗannan ana fita musu da zakka saboda duk jujjuya su ake yi duk ana musu zakka zakka gidaje kuɗin gidaje da yake karɓa kuna jina da kyau kuɗin shaguna ah, motoci da ake bayarwa haya ko abun wuya da ake bayarwa haya ko kuma riguna wani shi riguna yake bayarwa haya in za a yi aure sai a zo a ari hayar riguna kullum so za ka ga zakar kudi tana da faɗin gaske zakar kudi tana da faɗin gaske in ka shafi kudi tsaba shi da kuma abubuwan da suke da alaka da kuɗin kama daga wanda ake kasuwanci da su ake jujjuyawa ko kuma wanda ake bayarwa haya ko wanda ake kaza ake kaza da muke magana wa ma kuruju min al ma'adin da kuma abin da ke fitowa a ƙasa shi abin da ke fitowa a ƙasa akwai amfanin gona akwai gwalagwalai akwai fidda silva kenan akwai kuma kwalli tosani kenan akwai kuma eh, lu'ulu a ruwa yake fitowa lu'ulu a ruwa yake fitowa kifi a ruwa yake fitowa kun fahimci magana ta da ke ko akwai farin dutse akwai abubuwa ma'adin masu akwai kanwa a ciki akwai mai yauwa ta yi magana akwai mai to duk in muka zo wuraren wanne ne ake mai zakka wanne ne ba a mai zakka duk waɗannan abubuwan duk mun zo wurin wa ma ya kharuju min al da abin da ke fitowa daga makwancinsa wa zikirin jizya da kuma ambatan jizya da ahlul kitabi suke bayarwa sunanta jizya kaga kenan jizya ba musulmi ke ba ta ba wa ma yu'khadhu min tujjari ahli zimma da kuma abin da ake karba a hannun yan kasuwa na kafiran amana tax kenan ko wal harbiyyin da kuma kafirai da ake yaki da su duk waɗannan kenan ba a karba a hannun musulmi duk waɗannan bayanan su dalla dalla da izinin mai duka Allah subhanahu wataala zai zo a cikin wannan babi da muke magana a kansa kuma za mu dasa aya a nan sai idan darasi idan Allah ta'ala ya kama darasi mai zuwa sai mu tashi akan bayanan dalla-dalla malam ya fara da zakar amfanin gona kullum da ke ko ya fara da zakar amfanin gona sai mu biyo su kamar yadda malam ya zayyana su amma dai mun yi maganar babi na 25 da na 26 da na 27 duk akan zakka ne babi na 25 ya shafi zakar kuɗi da zakar da zakar amfanin gona babi na 26 zakar dabbobi babi na 27 zakar fidda kai subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk a duk za mu zo ciki ai yanzu nan duk ya ce bayanan za su zo ciki dalla dalla wannan duk mata duk jan bakin ne fashin bakin yana tafi fashin bakin ai kun ga gaba ɗaya malam ya ce bayanan su suna ciki ne so ba mu ɗauki kwaya ɗaya an yi bayanin sa ba mun dai faɗi abubuwan da suke da zakka ne bayanin yadda ake musu zakkar duk zai shigo insha Allahu ta'ala alaikum salam eh ba ji ba uba in ya ba ɗan shi zakka ya yi duk zama zo mu samu a ciki Wasu waziyada eh annumu haɓaka wasu waziyada da ƙaruwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka